وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون mai shayar wannan wanda ya tsira cikin samarin nan guda biyu 'yan kurkuku a yayin da ya tuna annabi yusuf da abin da ya kasance a cikin ilimin fassarar mafarki bayan wani lokaci sai ya ce, Ni zan ba ku labarin fassarar mafarkin sarki bayan na tambayi wanda yake da ilimin shi, ku aike ni ya kai wannan sarki zuwa ga annabi Yusuf domin ya fassara mafarkinka.